sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan wasan karshe na Copa da aka yi da kuma nasarar lashe gasar Premier League da Liverpool ta yi a wannan kaka. a dai ranar asabar ɗin da ta gabata ce ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona ta samu nasarar lashe gasar copa del rey bayan da ta lallasa real madrid da ci uku da biyu a wani wasa da aka buga da ya bada mamaki dan wasan tsakiya na barcelona Federer ne ya fara jefa ƙwallo a raga kafin daga bisani Kylian Mbappe ya shigo ya kuma farkewa ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sannan daga bisani chomeni ya ƙara kwallo ta biyu sai dai Torres ya ce ba za ta sabu ba inda a mintuna na 84 ya farke wa Barcelona lamarin da ya kai ga shiga ƙarin lokaci kuma ana dab da tashi daga wannan wasa ne Conde ya jefa wa Barcelona kwallo ta uku lamarin da ya bata damar lashe gasar Copa del Rey karo na 32. To domin tattauna wannan batu kai tsaye na gayyato abokin aiki Michael Kudusin. Michael barka da wannan lokaci. To barka da warhaka Kamis. za mu so kai mana duba ko in ce sharhi game da yadda ka kalla yadda wannan wasa na karshe guda gudana tsakanin real madrid da kuma barcelona ganin cewa wannan ne karo na uku a jere da barcelona ke samun nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta real madrid a gasanni da suke bugawa eh watan wannan wasa dai wasa ne za a ce wasa ya yi armashi ah, to sai dai kaga idan ba a samu nasara ba musamman ma masu goyon bayan real madrid za su kalli wasan kamar bai armashi ba ah, kuma watan wasa ne wanda ya fi karfin a ce an lallasa sai dai a ce an dai ci saboda an buga wasa kamar yadda ya kamata to amma real madrid ta yi sake kusan karshen wasa aka je watan karin lokaci aka samu wannan matsalar ta kalo ancelotti tawaga ce wadda ke da karsashi to amma a duk lokacin da aka haɗu da barcelona a lokacin da ya dace a ce an tashi an yi wani abu to sai ka ga ana yin abin a sannu sannu to sai ka rasa menene ko kuma mece ce matsalar suke ji na barcelona eh, sai sa haka take eh, eh. faruwa ko ko barcelona ce tafi karfinsu a wannan lokacin to ana iya daukar sa a haka to wasa dai yayi armashi amma kuma zuwa karshen wasa an yi sake abinda bature yake cewa an yi losing concentration uh, kenan a wannan wasa baka ganin make za a iya cewa tsufa ne fara kama Carlo Ancelotti mai horar da ita kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid domin a tarihi ya buga wasannin karshe da ita wannan kungiya har su goma sha ɗaya na hmm. kuma ya yi nasara a wasanni tara ya yi rashin nasara a wasanni biyu kenan a hmm. wasannin karshe kuma duka hannun Barcelona kuma za a iya cewa ma a jere baka ganin tsufa ne ya riga ya zo yana nuna mai kenan ya kau wuce ya bar wa masu lokaci su ci gaba da jan lokacinsu? To ni kuma ba haka nake kallon wannan abun ba saboda duk wani irin salo na zamani da ake yi a harkar kwallon kafa Ah, Ancelotti ya san shi babu wani irin eh, salo ko kuma wata irin dabara da za a ce Carlo Ancelotti bai sani ba sai dai kawai lokaci ne kamar yadda shi ma ya faɗi a makon da ya gabata watan lokaci ne bai yi masa kyau ba ka rabu da zamani in baya yi da kai dole sai an samu matsala idan ka duba dawowar Ancelotti Real Madrid ba dawowa ce da za a ce Allah wadai ba ya dawo kuma an yi ta alasan barka Real Madrid ta bambanta da sauran kungiyoyi saboda real madrid ita a yadda take tana ainihin shata manufofi ne a wannan kaka muna so mu cimma manufofi kaza muna so mu cimma manufa kaza muna so mu cimma manufa kaza sai ta kasa su kuma a cikin waɗannan manufofi ga waɗanda suke da mahimmanci wanda idan ka ci misali idan tana da manufofi kamar guda biyar idan ka ci hudu baka ci wannan ba to kana da matsala a cikin manufofin real madrid idan har akwai wanda carlo ancelotti ya tsallake to yana iya tsallakawa mm. idan kuma babu Ah, to dole a saka mishi gatarin gwari akwai wasu al'amura da suka biyo a cikin wannan wasan. wanda mm-hmm. ake ganin ɗabi'un da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon kafan ta real madrid suka yi abu ne da bai kamata ba mm-hmm. musamman yunkurin da ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid antonio rudiger ya na jifin alƙalin wasa ko an ce ma ya jefe shi ma mm-hmm. da kankara duk da cewa shi rudiger ya fitar da wata sanarwa a yammacin jiya lahadi kenan yana ba da haƙuri akan wannan abin da ya yi game da alƙalin wasan eh to eh, abu ne wadda za a ce bai kamata ba inda ana harkar kwallon kafa duk yadda aka yi dole ka girmama alkalin wasa haka harkar take saboda alkalin wasa yana daga cikin mutanen da za su ainihin sa ka farin ciki ko kuma su su aini su jefa ka cikin madawwamiyar bakin ciki eh, a wasa saboda haka dole ne ka girmama alkalin wasa haka dokar ta tanada sannan kuma idan alkalin wasa ya yanke hukunci idan ba wai ma yanzu da akwai na'urar var ba ya yanke kenan wannan hukunci ya zauna babu yadda za a yi to ya kamata dan wasa ya fahimci iko da karfi na alkalin wasa ya kuma fahimci cewa alkalin wasa mutum ne wadda dole ka girmama shi kai ko kwallon layi ake dole ne ka girmama alƙalin wasa saboda haka wannan abin da suka yi bai dace ba abu ne na Allah wa dai musamman wadda Rudiga ya yi kaga ana rirrike shi yadda ka san zai je ya kama alƙalin wasa da kokawa to abu ne wanda bai dace a ga dan wasa kwararre irin Rudiga ya yi ba yan wasa a matakin kwararru mm. irin yan wasan Real Madrid bai kamata a ga suna irin wannan abu ko da kuwa menene aka kai musu. Mai sauraro kan da ya ka sha'afa kana tare da shirin duniyar wasanni ne da ke zuwa haka daga sashen hausa na radio france international to barkamu da dawowa a yanzu kuma za mu duba nasarar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta samu na lashe gasar premier league din ingila bayan da aka tashi wasan da ta buga da ci biyar da daya a karawa da ta yi da kungiyar kwallon kafa ta tottenham unshakable. Arne Slot's Liverpool have reached the promised land with four games to spare. Wannan wasa ne da ya baiwa Liverpool damar samun nasarar lashe gasar Premier League a wannan kaka wanda a baya bayan za a iya cewa ita ce karo na biyu da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta lashe gasar. To Michael ya kakalla wannan nasara ta Liverpool a wannan kaka. wata wannan nasara ta liverpool eh, nasara ce da ta cancanta nasara ce da ta tafi inda ya kamata a ce ta tafi kamar yadda ga 'yan wasannin suka murza ta maula tun daga farkon kaka har zuwa karshen kaka to sai a ce coach Arne Slot ya shiga da kafar dama kenan ah, sannan kuma ya sami abin da ya cancanci ya samu abin da kawai zan ce kenan Liverpool sun yi ƙoƙari a wannan kaka ah, sun ba mara kunya duniya sannan kuma wannan abu ne na ayaba dole ayaba ma liverpool a irin yadda suka riƙe wuta ga yadda arsenal ke bin su da matsin lamba da sauransu a baya suka rike suka dage sannan kuma eh, gashi sun kai ga gaci to wannan abin a yaba ne eh, gasar eh, watan lashe gasar kofin premier da wannan kungiya ta yi abu ne kuma da tsoffin 'yan wasan liverpool kamar irin su steven gerrard da irin su jamie carragher da sauransu za su taya su murna saboda abu ne da suka dage suna so su ga sun lashe amma kuma allah bai sa sun lashe wannan kofin ba sun ji bayan zakarin nahiyar turai da suka samu suka ci to kamar shi mai horas wanda za a iya cewa kakasa ta farko kenan a wannan kungiya musamman yadda ake ganin gasar premier league din da tana da sarƙaƙiya sosai amma kuma gashi ya samu nasarar lashe ta a karo na farko duka ɗauka ya mata e watan kasan ya zo ya tadda talge ne kawai ya zuba gari ya tuka tuwo kawai abin da za a ce kenan ba a cewa bai yi kokari ba amma kawai ya zo ya tadda talge ne ya tuka tuwo kuma ga ya tuka tuwon ma dole sai ka iya idan ba haka ba sai ya yi <laughs> sai ya yi ruwa <laughs> <laughs> ah, to abin da ya faru kenan saboda waɗannan yan wasa da ka gani a fili fiye da kashi 90 su ba shi ya kawo su ba kayan wasa ne da suka goge a harkar premier nan sannan kuma ya zo ya tadda su ma a lokacin da ana saura kiris saura saura su ci wannan uh, kofin na premier sun mm. sha zuwa kusa da lashe wannan kofin to kawai ya zo ne ya duba ya ga yadda yadda kamun su yake uh, sannan kuma ya ci gaba da amfani da su kamar yadda ya kamata ya ba su kwarin gwiwa don idan ka duba yadda liverpool ɗin ke wasa kawai ƙwarin gwiwa yake ba su za ku iya lashe wannan kofin za ku iya lashe wannan kofin babu wani salo babu wani ah, abin nan da za a ce ya kawo mm. to michael kudisin muna godiya kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a madadin shi kanshi abokin aiki michael kudisin da muka tattauna tare da shi sai tunde hussaini da ya ɗauka mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya